Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Michael Kudison. A cikin shirin tambaya da amsa mun saba kawo muku tambayoyin wasu daga cikin masu sauraronmu ne tare da amsoshinsu. Yau ma yadda za mu yi kenan sai a kasance tare da mu. Shiga taskar tambayoyin namu ke da wuya muka yi bisa tambayar da ta fito daga Baffa Haruna Bajuka da Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau. Inda suka ce me yasa babban bankin Najeriya ya ɗauki mataki na dakatar da tsarin nan na hada-hadar cinikayya da kuɗi ta intanet da ake kira cryptocurrency. Wace asara ko nasara hakan zai haifar wa ci gaba ko akasin hakan ga tattalin arzikin ƙasar. wakilinmu na kaduna garin gwamna a najeriya aminu sani sado ya gana da dakta aminu usman malami a jami'ar jihar kaduna don amsar wannan tambayar to yanzu zamani ne na komi an maishe shi akan intanet da kwamfuta saboda haka wasu mutane suka fara tunanin bari su fito da wani kudi wanda yake bayi da kasa kuma ba wata doka da ta kafa shi eh, a rika hada-hada da shi duniya aka zo wanda yake mutane suna son kudi ko ta halin kaka sai aka lura yana da riba sai aka fara da wani abu ake ce mishi bitcoin shi ma na yanar gizo-gizo ne mutane suka dan siya da kuɗi ba mai daraja ba suka ije yana ta karuwa yana ta karuwa to tunda aka ga haka sai kowa ya shiga ciki amma mutane sun kasa gane cewa duk abin da riban sa yawa to akwai hatsari a cikin shi to abin ya fara yawa ta yadda mutane suna zuwa kuɗi a ciki kuma abu ne da yake babu wani ah, hurumi na doka da ya tabbatar da shi wani abu ne wanda yake ba wanda suka kirkiro shi suna sanya maye kudin kasashe ne su kuma kasashe bai kamata su yarda haka saboda zai wannan zai sa tattalin arzikin su ya zama ya zama a bude. kowa zai iya musu hawa kawara kuma abu ne da ke da hatsari dan bambancin da ta kaɗan ne don abu ne za ka siya baka gan shi ba kuma baka san shi ba kawai dai wani abu ne da za a baka ka adana a ce kana da wani asusu ka sa shi shi ma a intanet komai dai a intanet ake ba abin da ake a hannu of course har wasu kasashe sun yadda ana cinikayya na yau da kullum da shi to amma yana da hatsarin da yi da doka babu kuma idan kuma ka suka salwanta babu wani za ka rike kan shi zai biya ka to kuma duk wani abu da ya kasance bayi da ginshiki na doka sannan babu kada wani follow back ba wanda zaka koma ma hannun shi idan ka samu asara ko kuma wani abu ya barci ko kayan ka bata ba zaka iya koma hannun shi ka ce wannan shine zaka rike wannan shi yasa gwamnatoci suka fara jin tsoro a yadda mutane suke zira jiki cikin harkan sosai da sosai ta yadda ya sa idan aka bar shi ci gaba to har tsaron ƙasa na iya tabuwa domin duk mutane da mutane suka suka suka kai ma ƙasa hari ta hanyar harkokin kuɗinta suka shigo da kuɗi na bogi ko kuɗi na intanet zai hargitsa haɗin sha'anin cinikayya da dangantaka na kuɗi na duniya gaba ɗaya ah, da kuma tattalin arzikin najeriya tattalin arziki ne mai rauni sannan mutane suna ɗaukan kuɗaɗe manyan kuɗi suna zuba a cikin wannan harka wanda yake harka ne wanda yake idan ya nutse to kuma zai nutse da dukiya na 'yan najeriya da yawa wanda zai shafi tattalin arzikin najeriya don haka ne gwamnatoci suka da kuma mutane masu ilimi suka fara ah, tambayan cancantan wannan harkan tsari na hada-hadan kuɗi na cryptocurrency wanda ya sa mutane suka fara dogon bincike su ga shin me ya sa ne ta yaya aka kirkiro shi kuma me ke rike da shi kuma irin hatsari ne ƙasashe da al'umma suke fuskanta game da ƙarfin da wannan harka ta cryptocurrency ya yi ta yadda yake mutane sun daina zuba jari a kan harkokin cinikayya na cikin gida na ƙasashensu sun koma kuma suna sawa ne a akan cryptocurrency wanda shi ba yi da ƙasa ganin cewa yadda mutane suka zurma a cikin harka ganin cewa idan aka bari aka yi zurfin harka a ciki yana iya ruguci abu ne kamar an gina shi a tawalin toka zai iya haifar da illa ga tattalin arzikin ƙasa zai iya haifar da illa ga tattalin arzikin ya ƙasa domin mun ga abin da ya faru abubuwa da na ponzi schemes iri-iri waɗanda ke su kansu mutane abin da ke kai su kawo kwaɗayin cin riba ne ba su tunanin hatsarin da ke tattare da shi harkan ba hankali ne na lafiya hankali ne na dukiya ita kuma dukiya da don da 'yan kasa suka faɗa cikin wani harka da suka tafka mugun asara to yana shafan tattalin arzikin kasan ita kanta to mu da muke renon tattalin arzikin mu muke da tattalin arziki da ke tangal-tangal idan muka bari mutane suka shige gaba a cikin wani suka zurma ciki sosai da sosai to idan fa wani abu ya faru to sai ya nemi rikito tattalin arziki wannan dalilin shi ya sa-sa bankin Najeriya ya duba ya ga cewa gaskiyar magana in aka bari aka ci gaba da wannan harka to yana iya haifar da illar da ba a san makomata ba san iyakanta ba don haka kawai da mugu ga gwamakin tashi shawara na shine mu daina sa gurin sai mun yi kuɗi ko ta halin kaka duk wata hanya da take da ba miƙaƙiya ce ba ba za mu iya ganin karkenta ba ya kamata mu kiyaye ba komi ne ake lissafi da kuɗi ba kuma ba komi ne kuɗi ke yi ba kuma wannan abubuwan da ake yi na intanet mutane aka an ga isirin asara da aka yi iri iri a duniya ya kamata ya zama darasi da mutane ya kamata su rika darasin abin da ya faru don su kiyaye abin da ke kuma babu wata gwamnati za ta dauki zauna kawai ta wanke hukunci don abin da zai cutar da al'umma Allah kai mana arziki sabida bana gancin gaba madadi haruna ujini na fada kuma burmi na ma yana fada Allah ka yi mana arziki sabida walakancin gaba madadi. Madalla waƙar Haruna Uji kenan mai taken Allah kai mana arziki kuma godiya mai tarin yawa ga wakilinmu Aminu Sani Sado da Dr. Aminu Usman. sai tambayar da ke cewa ku tambaya mana likita ya mana ƙarin bayani a game da nau'ukan abinci ko na sha da ake sarrafawa a cikin gwangwani ko roba wanda ke ɗaukan tsawon lokaci kafin su lalace sakamakon sinadarai watan chemicals da ake sanya musu a ciki shin ko irin waɗannan sinadarai suna da illa ga lafiyar ɗan adam sannan yaya matsayin irin waɗannan nau'ukan abinci a likitance kuma wace shawara likita zai bayar kan takaitawa ko ci gaba da cin irin waɗannan abinci sarrafaffu a gwangwani a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar da dr salihu ibrahim kwaifa kwararren likita a abuja najeriya wato abubuwan da ake sanya wa abinci na gwangwani ko na roba saboda hana shi lalaciya wato da turanci a kara mishi abinda ake cewa chef life wato idan za a aje shi wurin sai da zai dai bai lalace ba to ana kiran wani abubuwan turanci wato preservatives to wannan shi su abubuwa ne wanda yake ko a gargajiyance mun sani akwai abubuwan da ake sanya wani abu a hana shi lalacewa to haka ma a kimiyyance su wayannan abubuwan sinadar da ake sawa abinci sun kashi kashi biyu akwai wanda ake cewa natural wato wanda ake samu a an san su na al'ada ne ba su da illa kamar mai da gishiri da ake sawa abu kada ya lalace ko a sa gishiri haka a shanya abu ya bushe a sa mishi gishiri ko mai ko abin da wannan ba su da illa to akwai sinadaran da ake amfani da su wanda ake wa abinci na gwangwani ko na wato roba saboda kai lalace to gaskiya akwai ka'ida wadda ake sanyawa ta wayan abubuwan saboda a tabbatar da basu da illa ga bil adama to amma akwai waɗansu sinadarai da yake idan an yi amfani da su wurin sanya abinci wato ana ce da su na da turanci nitrosamines to waɗannan suna yin sinadarin da aka ce ma nitrites da nitrate to wani sinadarin idan ya haɗu da yawun ko kuma ruwan da ke cikin ciki suna iya haddasa wato wato sankara ko daji ko kansa haka suna haddasa wannan sannan kuma akwai waɗansu nau'in sinadarai idan an yi amfani da su ba tare da kima ba wato duka abubuwan nan akwai ka'idodi da akwai hukuma da ke tsarewa ba za ta yi da a sa su fiye da kima ba idan aka sa su fiye da kima akwai waɗanda ke wa wato jikin zuciya wato lahani ya tararwa ta ja wani abu sannan kuma akwai waɗanda ma idan aka samu contamination kamar abubuwan da ake kamar a nan gida sai a yi feshi wake da a mishi feshi da maganin kwari da sauransu to wayannan suna iya samun wato zai kashe kwarin amma ana samun wato poison wato eh, su zama guba idan aka ci ba tare da an wanke su sosai ba to sannan kuma bayan haka su wani sinadaran da ake sa abinci ko ba su kawo ciwon kansa ba sankara ko daji ba kan waɗansu jama'a wani jiki shi ba ya son irin wannan abin to yana ya kawo alaji kuma su kawo masa asma wato yanayi kamar na asma na wayan numfashi haka to ha illa tana da yawa amma saboda komai da ka'ida to amma kuma akwai yanayin da za a samu wato kurakurai a sanya fi da ka'ida kuma ya kasance wayannan abubuwan wato sun abin nan ba su ba lura da su ba to idan aka ce suka jawo abin da matsaloli ga jikin bil adama kamar yadda ce sukan iya damejin din wato zuciya kuma sukan iya kawo sankara kuma wanda ke da kan jiki yin kama su alaji wato su samu kamar asma da sauransu to waɗansu kuma ma suna kamar wanda ake amfani da shi a nan a samu wake ko wani abu to da aka ci da yawa suka iya jawo ma ciwon koda da sauransu mai sauraron ya ce wace shawara likita zai bayar kan takaitawa ko ci gaba da cin irin waɗannan abincin da aka sarrafa na gwangwani? To gaskiya yana da wuya in ce ga da za a yi ga za a yi amma akwai hukuma kamar wanda sani kamar akwai standard organization of Nigeria kamata a ce duk abin da ya shigo wanda za a ci sun duba sun ga sinadaran da ke ciki ba su da illa ga mutum idan an ci haka kar abin da shigo to kuma ko ci katata da irin waɗannan abin nan wato hukumomi wato hukuma wadda za ta iya duba don wani abu da ake za a ci ko za a amfani da shi kada ya kasance abin da zai jawo matsala ga bil'adama wato nan gaba to ana duba gaskiya kamar ni bayani wanda ake sawa abinci yawancin su din ba su da illa ga bil adama saboda idan suna da illa aka gani ba za a bari ba amma wani lokaci akan samu contamination ko a samu kuskuren aunawa a kasance an sa da yawa ko an sa shi ba daidai mizani ba to wannan yana jawo illa kwanan baya an taba samun contamination na paracetamol ma har kashe yara da sauransu to irin wannan ana samu amma a ka'ida akwai wato hukumar take tana a wannan wato duk wani abu za a shigo shi Najeriya a duba a gani ya yi daidai bil adama ya ci shi ko kada ci saboda duk sanadan da ake sawa a saboda kada abinci lalace sai an tabbatar ba masu ba masu illa bane amma kamar ne muku bayani cewa akan samu masu illa din su jawo cututtukan da ni bayani ku sha rubutu mata ku daura laya rabo yayi rabo ya Allah ke rabawa ku sha rubutu mata ku daura laya rabo yayi rabo ya Allah ke rabawa cikin haihuwa ya Allah ke fitarwa ta haihu lafiya ya Allah ke rayawa a rayu a mutu ya Allah ke tashewa akwai cikin wuta ya Allah ke dafawa a rayu ba uwa ya Allah ke ciyarwa a samu a rasa ya Allah ke hanawa mutum ka gane Allah shine mai iyawa ka mu sha rubutu kenan wadda madasir kasim ya rera shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi aiko da duk wata tambayar da kake da ita ka jera kuma mai ma'ana ta adireshin mu na email a rfi hausa tambayoyi a gmail.com muna dakon tambayar ka ga wata tambayar da muka samu daga suleiman salisu daga kaduna najeriya ya ce me yasa duk da taron dangin da ake wa shugaban siriya bashar al-assad ba a kai ga hambarar da shi a duk shekarun nan ba menene yasa turkiya da rasha suka mayar da hankali a rikicin siriya me suke nema ne daga baucin yakubu a najeriya wakilinmu ibrahim malam goje ya gana da malam kasim shitu kan wannan tambayar to gaskiya a ba da ansa ga wannan tambayan tashi shi mai sauraro ya kamata ya gane cewa ita wannan yakin da ake na kasan siriya yau dai shekara kusan goma kenan tu dubu biyu da sha ɗaya aka fara yana ɗaya da cikin abubuwa da ya faru a nan kasashen laraba wanda aka kira arab spring wanda ya cinye wasu shugabanni kamar mama gaddafi da kuma shugabannin tunisia da na egypt ma to amma shi har yanzu yana nan daram <laughs> kan karagar mulki to lalle ba wai tsayawansa kan mulki din ba wai yana da matukan goyon baya bane a ƙasa tasa domin yakin da yake faruwa a syria ne yanzu yaki ne tsakanin fatinsa da kuma ƙungiyoyi da kuma na siyasa da kuma na ƙabilu wanda suke adawa da shugabancinsa yauwa to abubuwa dai kaman guda biyu ko uku sun taimaka ga zamansa har yanzu akan mulki duk da ake ganin cewa ga shi yana da matsala daga a gida kuma akwai wasu kasashe manya kamar kasan amerika da sauransu wanda ba su goyon bayan tsayawansa akan mulki amma har ga yau yana nan akan mulki to abin da yake faru shine a yana samun goyon bayan manya-manyan kasashe kamar guda biyu ko fiye da haka na ɗaya kasan iran a shi alhassad mun san yana da cikin kabilu da ke alawit ne kuma kamar minority ne su dai a nan syria din amma kuma a ta fannin aƙida ana masa ganin dan shi'a ne kuma kasan kasan iran ƙasa ce wanda ta fice wanda an santa kamar ita ce cibiya ta shi'a to kuma ba sun gane cewa yana bukatan taimakonsu so suna ba shi taimako ta fannin soji da kuma makamai ka gane to su yana da cikin manyan mutane da kasashe da suka taimaka masa na biyu akwai kasar rasha yawa ita iran da mu iya ce akan ishu na aƙida ne kuma idan suka barta ita siriya suka kyale ta yana iya kasashe kamar america amin kasashe kamar saudi arabia da israel za su iya mace mata illa so su suna ba da wannan taimako na biyu kuma ana shan cewa eh, ita kasan iran tana taimakonsa a kan ita ta samu dama na taimakawa hezbollah a can a lebanon wanda in aka samu wannan hanya korido to duk wani taimako da za a kai can za a iya kaiwa cikin ita kuma rasha yawa kafin kai magana rasha kai kai magana rasha dama eh. shi mai tambayar ya bukaci sanin me yasa rasha da eh, turkiya suka shigo hannun su ya shiga cikin al'amarin to abin da yasa rasha kake da sha'awa take da son sha'awa kan abin da yake faruwa shine ita rasha tana bukatan abokane a wannan yankin abokane wanda da ko da huldan kasuwanci ko kuma hulɗa ta siyasa abinda ake kira strategic importance domin in ita rasha ba ta da ta cewa an bar gurin yanzu ƙasa kamar america birtaniya su suke da ƙarfin faɗi a wannan wurin suna da abokanai kamar saudi iraq da sauransu so ita ita rasha interest in tasiriya shi shine tana buƙatar ita ma ta zama cewa tana da faɗi faɗa a ji a nan wannan yanki na gabas ta tsakiya din so shi yasa take supportin take ba wa uh, assad goyon baya kuma mun san tana ba wa iran ma goyon baya to ita kuma turkiya a nan ta fannin arewa a siriya akwai mutane akwai kurdawa akwai kabilun kurdawa a nan kuma mun san cewa uh, ita turkiya ba ta da abokanan gaba wanda ya wuce mutanen kurdawa suna da wani fatin su na pkk wanda sama da shekara 20 ka gane suke yakin yakan gwamnatin turkiya akan su suna son su samu 'yancin kansu ka gane su gudanar da al'amuransu da kai to a nan kasan syria ta fannin arewa akwai kurdawa to ita turkiya tana da sha'awa a wannan gurin domin abin da ke faruwa yanzu ba za ka iya ce ga abokanan gaba wanda suke yakin syria su kare ba akwai kabilu kurdawa suna ciki akwai ma isis kwanaki can ka gane don kuma akwai kuma kungiyoyi na siyasa ya wanda suke adawa da shi bashar al-assad so ita turkiya ita sha'awar da shi ne a duniyan da za a yi kar kurdawa su samu karfi a nan fashikan ne na karewa don da tana da boda ka gane iyaka eh, daga ta arewa da ita siriya da duniya labari abin fada jituwa बरे मजी गवा tushe zama da yan uwantaka ba a da kushi gulbi idan ya kai kasa ana iya yashi abin zubar ruwan to madalla wakar ahmad m sadiq kenan mai taken duniya labari godiya mai tarin yawa ga malam kasim shitu da ya amsa tambayar mu ta karshe a shirinmu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa da izinin mai duka a madadin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniya ibrahim tukurkefi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.